أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، وأنا من جنبانا سوى menene hukuncin mace ta yi alkalanci shugabanci nau'i biyu ne akwai alwilayatul amma akwai alwilayatul khassa akwai shugabanci ne babba kamar shugaban ƙasa shugaban jiha minista alkalanci alkali a hutu ko kuma shugaban majalisa duk wannan alwilayar amma ne wannan haramun ne ga mace haramun ne ga mace akwai alwilayatul khassa kananan shugabanci shugabanci ne keɓaɓɓe wanda ya shafi wayansu jama'a na musamman kamar a ce mace ta zanto shugabar mata ko wata kungiya ta kasuwa ko wata kungiya ta addini ko wata kungiya ta rashin ta kiwon lafiya ko shugabar makaranta to wannan malamai suna cewa wannan babu damuwa to alƙalanci wilaya ta amma babbar shugabanci ne shi sa malamai suka ce haramun ne kuma dalilinsu suna da ayoyi daga alkur'ani mai girma da hadisan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga cikin alkur'ani Allah yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne tsayayyu akan mata idan ka zo ka ba ta shugabanci na alƙalanci akan kowa da kowa wannan ya saba wa manufar alkur'ani hayya la ya'lamu da sarki yana cewa da fifiko akan mata idan ka zo ka shugabantar da ita har maza suna kawo ƙara gabanta ta lallai kenan ta ta fi su da rage akwai hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari hadithin Abu lokacin da mutanen Farisa suka shugabantar da mace a ƙasar baki daya da manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu labari yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a da mutanen da suka shugabantar da mace akan lamarin su ba za su taɓa yin nasara ba duniya da lahira in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a daular musulunci haramun ne abaiwa mace irin wannan shugabanci a daular musulunci amma irin wannan zama da kalafi da ake yi wanda ba hukuncin musulunci ake yi ba wanda kuma ya danganci maslaha wallahu ta'ala a'ala ah, ne hukuncin halal ne sunna ne eh, kabar bari dama wanda muka saba hudu ne ko to akwai kabar bari biyar shi sunna ne akwai har bakwai sallan janaza ba akwai kabarbari har bakwai ku karanta littafin albani ahkamul jana'iz duk ya kawo su ciki kuma da addu'o'in da zaka iya cikin kowace kabara na azumin wata rajab bai inganta ba babu hadisi kwaya mai inganci a kai ba shi da ake kila azumin tsofaffi ba ta bai inganta ba babu hadisi guda ɗaya da ya ce a yi azumin cikin watan rajab ce idan mutum ya kasance yana azumin litinin da alhamis yana azumin ayyamar biyar sha uku sha hudu sha biyar ko yana siyamu dawo, yana siyamu dawo ya sumu mani wa yau idan mutum yana irin wannan har cikin rajab ma zai iya amma a ce akwai wani azumi keɓaɓɓe kuma wani tsofaffi ne ainihin da ake ce ba tsofaffi da allah madaukin sarki ya musu rangwame ya ce wa ala nazina ya ko da musuliyatun fa'amun su tsofaffi wanda suke azumi da kyarar suna shan wuya su an yarda su siyar Ke kuma ka zo kawo da musu wata guda wai azumi zan a ga hankali bai ɗauka na idan sahu sahun farko ya cika idan wani ya zo ina zai fara tsayuwa ba a gefen dama ba kamar da muka saba yi ba ba a gefen hagu ba kuma ba tsakiya ba to ina zai tsaya bayan ne ba gani ko ko da sahun ya kai can ƙarshe ka kintace a ina ne liman yake tsaye idan liman yana dama da ka koma dama in yana hagu ka koma hagu in yana tsakiya ka koma tsakiya kuma galibi liman ya fi tsayuwa tsakiya saboda yanayin gina masallacin shi kenan sai ka zo daidai bayan sa sai ka kafa wani sanu wannan ya zo ya tuna wannan ya zo ya tuna har a zo a cika mai dalili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yusamma an sanya liman don a yi to kai da sahu za ka jona sahu za ka yi koyi da sahun ne ko za ka yi koyi da liman ne za ka yi koyi da liman tsaya bayan liman muna fata an gane na shi ne yake sallah akwai masallaci kusa sun sa da sallah tare sai aka zo sallarwa kashe sai an yi sallah da sallah sai da sa imamu da ya sallah sai ya kawo da ya masallaci da shi ma sai ya sallah ya hukunce sallah ta irin kwa masallaci da masallaci da masallaci wancan liman ya ce allahu akbar wannan ya ruku shi liman limanin sa bai tafi ruku wannan bala'i cikin da Jos Allah ya yi mana kuma muna ganin wani daidai ne kowa ya su ana tafiya a haka ba daidai bane wallahi Allah ya bamu zuwa gabanni masu ƙarfi da za su iya tankura kowa eh, duk wanda ya wannan kawai a kashe masallaci in mai yarda ba a kawo kasafin da abusa mana sai ana da shugabanci komai zai tafi daidai don ba shugabanci sai mu ci saka dokokin Allah ba mu Allah ya yi mana shi wannan bawan Allah da ya sallama kafin limamin sa ba ko bai a kansa kawai sai ya ci gaba tun da ya gane ya ci gaba da jiran limamin sa idan limamin sa ya sallama sai ya sallama menene dalili dalili duk wani laifin bamu duk wani kuskure bamu liman ya kwashi haka yake da ba duk wani laifin bamu liman ya ci da kugarci sannan umar bin khattab radiyallahu anhu ya taba zuwa yi sallar subahi shine liman kuma shine khalifa a sai lokacin da yazo sallar nan akwai janaba a cikin sa jama'a suka yi sallah ba shi da sani ba sai da ya koma gida sai ya tuno a sai a sai bai wankan janaba a gare ta yake kuma ya zama liman kaga idan mu ne ana sai ka gide mun ya tuwa masallaci yana cewa dan Allah ya jama'a ku yi hakuri kowa zai sake sallar sa to haka bane sai shiru abin shi shi kadai ya je wanka sai sake sallar sa ma mufa ya dauke musu eh, ya dauke musu shi yasa liman idan ya yi kuskure a sallah ya sujjada kabili ko ba'adi ya kama mamu ko da ta zo ka jona ne daga baya ya kama ka idan ka idan da sallar ka idan aka idan da sallar ka tashi ka kawo sarar koyi ka dole shi kai amma liman amma mamu da yake bayan liman duk kurakuran da za ka yi ba shi ya ba su da sahu ya ka matukar tana bayan liman ne sai kai wani kuskure wanda bai shafi rukunin sallah ba to bai liman ya ɗauki maka muna ba za a gane ko to saboda haka wanda wanda ya san sallama gabanin limaminsa a bisa rashin sani ba a cikin jakinsa ba a bude ba ba a yi kawai ya gina liman nan in ya sallama kawai ya sallama wallahu a'ala kamar ya mallaka mutum ba ya yi tsakawo ya yi tsakawo idan mutum ya yi ta haɗa ne zai yi ta hajji ma ne zai haɗa ka yi ne ka ne ka ba ta hajji ka ba in ka tarawi ne za ka iya zuwa ta hajji wataƙila abin da zai sallah domin matasa masu zafin kai masu cewa ba a wuce goma sha ɗaya ko goma sha uku saboda haka in ka yi ne goma sha uku ba za ka iya ƙara ta hajji da daddare ba saboda hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih al-Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba goma sha ɗaya ko sha uku ba a cikin Ramadan ko wajen Ramadan kuma haka yake mun sha wannan bayani cewa ɗan za ka yi kuri da manzara sallah sama raka a goma sha ɗaya ko sha uku har da shafai da to ya kyau domin khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma fa in za ka yi koyi da manzara sallallahu alaihi wasallam ka yi koyi da shi cikin abu biyu a cikin quantity da quality a cikin quantity da quality quantity sha daya haka ne ko yawan sha ɗaya ko sha uku kwalitin aisha radiyallahu anha ta ce yusalli arba'an فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن زي ركع هدو كركي مغانا كان كاوس يكن قوي تاسو سي كما حديثي إن جدتو حديث عبد الله بن مسعود حديث حذيفة اليمان حديث عبد الله بن عباس duk wannan hadisi sun tabbatar mana cikin sahih bukhari da muslim sun tabbatar mana cewa manzara sallallahu alaihi wasallam wani zubin yakan karanta izu goma cikin raka daya ya karanta bakara an gane ko za ka yi raka a goma sha ɗaya kenan ba ko za ka yi sha uku yadda manzo Allah yake yi to kaga yakan a raka daya yakan karanta bakara ya karanta nisa ya dawo ya karanta ali imran izu goma har da tauriya har da saboda haka sai maka yi da shi a wannan sunnar kuma ya fi kyau to ai na ga sabarin ne zanu kan ya yawa a manzo Allah baya kara baya kara baya kara mun yarda amma ga yadda yake yi maka to shi ne malaman suka ce idan mutum ba zai iya koyi da wannan tafiyar ba kuma gaskiya ba za ta iya ba wanda zai iya so mutum ya ƙara a cikin kwantiti an ba za ka yi a quality ba ka ƙara a cikin quantity me dalili akwai hadisi cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatu layli matna matna sannan dare bidin bidin da za ka yi ta yi in ya kai ta yi ma ba ne kuma shi yasa عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزام نفسه أزام نفسه يكي هر عدد من يأبو إمام أحمد بن حمد إمام أهل السنة والجماعة يكي يا دا أي هرد ركا أربعين من يأبو هنا لو نلتابي سولنشي صلاة التراويح في منزل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف عام صلى التراويح وصلى الجمع صلى الله عليه وسلم في شكرا دموه an koro tarihi za ka ga akwai inda ake talatin inda ake ashirin inda ake kuma za mu zamanin sahabbai mu aita ashirin ashirin ashirin ake fi kuma yanzu ta je maka ashirin madina ashirin duk sun fi su sani suna ne ba su zauna hadisu ba duk tarin malaman da suke da su an gane da saboda haka idan ka yi wannan ka yi talawihi wanda muka yi dan nan irin wanda muke yi yanzu daga anan tana zuwa nashi in kai kawai da dare sai ka tashi kuma kai sallah sosai tambaya ta biyu menene bambancin kiyamar laili da tahajjud da tarawih da tarawih da tahajjud dukkan su sunan su kiyamun laili kiyamar laili ma'anar sa tsayuwar dare tarawih ba da dare ake tsayawa ba dare a musulunci na farawa da magarba daga faɗuwar ranar dare ya shi yanzu ba yau ashirin ba to yau ba ashirin ba ne yau ashirin da ɗaya yanzu haka yanzu wannan lokacin da suke ciki mun shiga ashirin da ɗaya an gane ko saboda daga faɗuwar rana yanzu wannan dalar ainihin gobe jinjirin da aka haifa a yanzu yau suna tafi to yanzu jinjirin da aka haifa a yanzu a haifin shi ranar laraba haka lamarin yake to ranar da suka kai maka yoshin karfe goma sha biyu na lokacin murya wata dalilin cewa dare na farawa daga lokacin magarba Allah madaukakin sarki ya ce cikin sunan suratul baqara thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku ci gaba da azumin ku har zuwa dare to shi ke shan ruwa magarba ko to shine dare shi ne dare to saboda haka mutum zai iya abin nan kiyamun laili tarawih ne kiyamun laili tahajjud shi ma tsayuwar dare ne kiyamun laili dukkan su kiyamun laili kuma Allah amur da shi yana cewa kumin laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila tahajjud shi ne duk wata sallar da kai ta bayan ka kwanta ka yi barci ka bi yanzu idan muka je gida ko da awa ɗaya ka kwanta ka yi barci in ka miƙe duk sallar da za ka yi sunan ka tahajjud ita ma Allah ya bada umarni wa min al-layli tahajjal bihi nafilatan lak tarawihi ita ce sallar ashar ita kuma ana yin ta ne bayan sallar isha'i mubasharatan kuma cikin azumin ramadana kawai kaga qiyamul layli ko in ce maka tahajjud da sauran qiyamul layli duk ana yin su wajen ramadan amma tarawih cikin ramadan kawai ake kuma immediately bayan sallar isha an sa mata suna tarawih daga raha daga tarwih shine hutawa da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunnance in yi raka a hudu aka zauna a ɗan huta tunda ana jan karatu sosai ba irin namu ba aka ɗan huta da jin kafafa sun yi tsani sai a ɗan zauna a ɗan huta kaɗan a ɗan sha ruwa sai a miƙe kuma sai a ci gaba a yi hudu kuma a sake zama a huta sannan a ci gaba shi yasa aka sa mata mata suna tarawih ana fata an gane ko na'am wuturi hmm. a mutumin da ya karawi har ya yadda ya riƙe sallan daransa da wikiri zai iya tashi da dare ya sallah ya tashi da dare ya kiyamun laifin ko hajji amma ba zai kara wuturi ba an gane ba zai kara wuturi ba da wani manzara suna na sulam ya ce la wutura ne ke laila ba wuturi biyu a dare daya amma kuma an fi son ka sanya wuturinka ƙarshen sallolinka da dare saboda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ija alu akhira salatukum bil layli witran ku sanya ƙarshen sallar ku da dare wuturi to nan mutane suka zama very confused bari ba mu mafita da mutane suna yawan tambaya idan liman ya sallar tarawih ya raka a goma idan ya saura raka a shafa ida wuce yi, sai da jama'a da yawa sun bar masallaci sun tafi wai da zimmar za su tashi da zuri su sallah sai su wuce su kuma su sanya wuce da shi ne karshen sallah nan kuma su yi hasarar wata lada kun san ladar manzala kalla sallah ya ce duk mutumin da ya sallar tarawih tare da limaminsa bai gudu ba yana tare da limamin har raka'an karshe to na mutumin an rubuta masa ladan mutumin da ya kwana yana sallah yana kiyata da ai ka gudu kamar liman kai hasarar wani to ya za ka yi ka haɗa lada jin duka ka sanya ƙarshen mutuninka can ƙarshen dare sannan kuma ka tashi tare da girma ku yi dabarar neman nada kuna sauraro ba za ku biya amin amin amin abinda za ka yi ka bi liman har ƙarshen sallar ba in ya tashi wuturi ka tashi tare da shi idan ya yi wuturi in ya zauna ya yi sallama kakka yi sallama ka miƙe a sai ka kawo ka a ɗaya ka haɗa da wannan wutarin nashi kai ka yanzu kai ka ba ka ba ka da wuce ka gane ko ka miƙe ka kawo raka a daya sai ka haɗa da nashi shi ya yi wutarin shi ya gama amma sai baka wutare ba kuma ka tashi tare da liman za a rubuta maka wanda ya kwana yana sallar dare sannan da daddare in ka miƙe ka zuba sallolinka sannan ka rike sallar ka da wuce kaga ka fita ko na a to ai ka tafi da shi kenan liman ya yi wukiri kawai sai ya tashi daga masallaci kai ma suka tashi kuma an rubuta maka ladan wanda ya kwana kwarai كيف سيك ذكر تاوترين كالواحد زوال أرشد دليل كيف سيك ذكر تاوترين كالواحد دلالة دمامو عيدي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعاتبناها فعاتبناها عتابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها بها قطرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد آيات الله مبينات لنخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شكرا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد من أجل أبو اليوم كألا من تسلك من قوام قومين من بيكام وأنا يمشي نأشرنك رمضان bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga Makka zuwa Madina da shekara 1444 Allah madaukakin sarki ya nufi mu da haɗuwa wannan masallacin da tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya kula muka daidai da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu gama sura dukkana daga farkon sura har zuwa aya ta bakwai Allah ta sarki ya faɗa mana dokoki ya kamata mu bi game da lamarin ciki Allah ya yarda a yi sakin akwai dalili mai karfi ya kuma sa doka cewa in kai za ka saki ka tabbata ka yi saki cikin tsarki wanda ba tare da ita ba ciki a yi saki ba lokacin haila ba a yi saki cikin kalima ɗaya ba kalima biyu ko uku lokaci guda ba sannan a bar mata cikin gidan ci gaba da iddarta idda kuma an ce mana ga mai haila tsarki uku ne ko haila uku ga kuma matar da ta daina wato al'ada tsarkinta wata uku da kuma matar da da kuma su al'ada ba tsarkinta wata uku ga mai ciki kuma ta. al'adarsa da haila haka ne ko duk wa'annan dokokin da Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa mana da ƙarshe ya zo ya tsora mana nauyin biyan kudin shayarwa matar ka idan ta haihu ta kuma gidanta ta jinjirin da tsakanin kudin wani nauyinsa a kan ka yi za a ci gaba da kula da wannan Allah wata ala gura da damar yace mu tsoron Allah mu jira da ku to karashin wannan sura gaskiya gargadi ne mai karfi da aka Allah madaukakin sarki yana ba mu misalin al'ummomin da suka gabata an ba su dokoki irin wannan sun yi watsi da su ba su bi su ba sai suka ɗanɗana ko da su to sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana misalin su kar mai yi watsi da wannan dokoki غير خبر الانسان الانسان الله يجي وكعي من قرية وكعي من قرية وكعي أي وكم من قرية أي وكثير من قرية ديار وعلى القرية كما أن الله سبحانه وتعالى كتوى وكعي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة معطلة وقصر المسلمين فسبب ذلك علي سوى كأي من قرية ما عادت عن أمر ربها ورسوله بيوى الاسكين قولوا الاسكين الكرية عادت عن أمر ربها ثابت ليوى أسلم لله لسنسا تساقى وا أمر لله لسنسا ورسلي تساقى وا من ذننسا فحاسبناها حسابا شديدا الله يجزمك مصر حسابي لسنني وعذبناها عذابا نقرا Allah ya ce muka azabtar da su azaba wato abin kyama kwanan baya mai karatu mun kawo misalin yadda aka yi da annabi nuhu alaihi salam yadda aka yi da mutanen annabi hud yadda aka yi da mutanen annabi salih yadda aka yi da mutanen annabi lut yadda aka yi da mutanen annabi shu'aib da da sauransu duk wanda suka bijire Allah subhanahu wa ta'ala ya maganin su na duniya domin sun bijire wa mahaliccin ƙarin da muka samu a nan shine wa rusuli da manzannansa Allah madaukakin sarki idan ya turo da ma'aiki wanda zai isar muku da sako baya san a saba masa domin ma'aikin yana da presentin ɗansa idan ka saba wa ma'aikinsa ka saba masa muna fata an gane shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce فليحذر الذين yukhalifuna An amrihi an tusibahum fitna? أو يصيبهم عذاب أليم إنت لليل الليل وأدل في صحابة وعمر لما زم الله صلى الله عليه وسلم في ساكا تنصر أن تصيبهم كسنة وتنصيبها من كلمة تساكر سؤال الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم فكما ضبط يا مأذاب من يولده تتكيسهم سنوع aka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga nan duniya aka ga sakamako ai kwanan baya mun yi bayani an je yaki uru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tsaya nan maharba su tsaya akan wannan dutse suka sauka ko to sun bar gurin lafiya ba su bar gurin lafiya sai da Allah alaihi wa sallam ya nuna musu gurin su domin sun saba manzon Allah shi yasa shi kanshi manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsoron ka saba masa dan wani ba za iya sani ka lokacin da ya tafi fa'iki neman wanda zai tsaya masa isar da dawa garin makka isar da saƙo ya ci tsara ƙarshe manzala sallallahu alaihi wasallam sai koma yana roƙon mutane dan Allah ka taimaka min mana ka tsaya min a baya ka bani kariya isar da saƙon Allah duk inda ya nema bai samu ba sai ya ci bari a tafi fa'ika da su tafi kuma sai dattawa wai dattawan gari sai suka tara yaran ƙanana suka yi ta jifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har suka fafasa mai kafa a shi da sahabansa suka fafasa mai kansa to Allah subhanahu wa ta'ala bai masu ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar garin da bakin ciki da damuwa da ya zo da guri mina ya zauna yana hutawa yana tunanin wannan bakin cikin da aka jefa shi ciki sai Allah madaukakin sarki ya tura masa da malakul jiba mala'ikan duduwa kasa duk abin da muke aikin shi ba nan duniya akwai intaji ba akwai mai kula da iska akwai mai kula da ruwan sama akwai mai kula da duwatsu duwatsun duk duniya shi wannan mala'ika shi ke kula da su malakul jiba to sai Allah ya turo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka damu ba wani abu sun saba maka ko sun cutar da kai Allah ya ce to gashi na ba ka na ba ka zaki idan kana so dama garin yana tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu Allah ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ka yarda a yanzu yanzu nan za a baiwa shi wannan malakul jibal zai je sai ya hada duwatsun kawai da wanda suke tsakani a daina jin labarin su sai Allah Allah yana da ayyuka da yawa wallahi mu ne kawai mun san kanka muna tafiya da kai ba musulmi me ake cewa in ya ga dama ya dama da kai cikin cikin kankanin lokaci shi kenan an gama lau shi da la tudbiqa alaihim al-akshabain in ka ga dama a hada wannan duwatsun a daina jin labarin su in kuma ka ga dama a su manzala sallallahu alaihi wasallama بالمؤمنين رؤوف رحيم سيتي يا ذا بأبصر يا ذا بأبصر دومين زمان أسر لي دعوة ما أسر دعوة أنا أنت ما دنجي تنسى كومو تنسى شي بيدا نشبع بيدا نشبع يوسف هاي كلمة بيتي تاشي أتفضل وكر الله من الله صلى الله عليه وسلم kuma ya yaji kuma ba kai za ka ce kai za ka yi da'awa ka karantar da mutane wai ɗari bisa ɗari a karɓi saƙonka ba mai zaginka ba mai hantararka ba mai dukanka ba mai tsine maka ba mai kulle ka wallahi tallahi ba ka za ka samu wannan wallahi tallahi ba za ka samu sai dai idan sai ki da'awa za ka in ka zauna lafiya to kana sai ki da'awa shi yasa duk wani mai duk wani da da'awa yanzu inda yana kan gaskiya to yana cikin haɗari in kana da imani kuma wannan haɗari wani sama suke bara ba da don Allah karshe man zala sallallahu sun yi yace ya zaɓi a bar su wata kila za a samu daga tsatsan su wanda yake bautatawa Allah shi kadai bai sanya mai kishi kuma daga ba haka aka samu an sami irin su Abu Sufyan sun fito daga garin sun zama manyan du'a sun rukuni addinin musulunci kuma sun wa addinin musulunci kuma wata rana wani mutum yana cin abinci da hannun hagunsa da hannun hagunsa yake cin abinci an zara sallah suna da yanzu gan shi ce bawan Allah kuma musulmi ne bawan Allah ka ci abinci da hannun damanka sai girman kai ya shi wai ainihin gyara ba zai iya ɗauka ba ka sa akwai irin wannan mutanen in ka mishi gyara kyau sai ka gani ah, kamar ni kamar ni a ce za a gyara mai ma yadda jita ma zan abinci ma sai an gyara mu sai ce ba zai iya ba kuma manzala sallallahu alaihi ya san cewa zai iya to sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lasta fa'ala karka iya dan karka iya dan magana kenan kun san mutum da daga lokacin bai kara daga hadin damar shi ba أي شيء معنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب الحليم يبدو كما قال الله تعالى ناوى في الكتاب ناوى ناوى أي الله يوعد أن سمع أبين شيء كتير حد من هم الله تمود هذا الجمع من كثير. بعض الزبير ما كسو سكان كبير ga wuka a nan ga wani cokali a nan ga fok a nan ga abubuwa ga su dai aka za ka ga mutum yana ham ham ham Allah kuwa wannan hannun na kaiwa wannan na kaiwa duka haka al'adar turawa ƙauyanci ne al'adar turawa ƙauyanci ne kuma yanzu mun ɗauki wannan shine wayewa ka je ka zo wani abu sala a san sa maka wani farin kyalle a nan ana kin kusawa wai da karka bata cikin ka kai yaro ne ai duk wanda ya yarda ya zo da wai ana cikin sani juna ba nan wai sai ya fata da jikin shi wannan da la'are na shi Allah kuma to fi da za sa samu a bakin sai karbi ya zo zai fata mata kuma duka alama ne na hadama jama'a kan ci abinci a hankali wannan me yake ka sa wannan kana ci a hankali ba zai fata mata ka amma menene sun kaɗi kana ɗiba kana kana yanka a nan kana ɗiba wannan kana zuba a baki duka ba dole ya fata jikin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da hannu biyu ba ba ma da hannu ɗaya ba wayannan ya zo guda uku da su yake cin abinci wani ya fara tunani ya ne ɗebi shinkafa eh wayannan ya zo guda uku da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba abinci yake ci wani ya nuna maka cewa baya ba a yawa idan ma noma ne ya turu duban da ɗaya da wannan aika san amma an ka ɗiba haka da hannun shahid da ake ɗiba wajen kazan ka za ka kai abu babba a baki to Allah yace wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa 'azzabnaha 'adaban nukra fadhaqat فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا التي فذاقت وبال أمرها shi suka ɗanɗana sakamakon kafircinsu wa kana aqibatu amriha khusra kuma ya kasance sakamakon kafircinsu hasara na'am a'adallahu lahum azaban shadida فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani fattakullaha ya ulil albab ya kuma abutan hankula ku ji tsoron Allah Allah ya sa ki maimaitawa tsoron Allah cikin waɗannan dokoki ne da ake ba ku ji tsoron Allah ku karɓe su ku aiwatar da su a rayuwarku ku gama nasara duniya da lahira ku ji tsoron Allah ya ulil albabin ladina amanu ya ma butan hankula wanda suka yi imani kenan mu'mini shine da hankali ya ulil alba mu'mini shine da hankali yana tare da hasken wahayi a kirjinsa da kwakwalwarsa wahayin Allah shi ke gaidin ɗanka ba wanda yake ka wayewa a duniya qad anzala Allah ilaykum zikra haqiqa Allah madaukin sarki ya saukar muku da ambato menene ambato alqur'ani ne girma inna nahnu nazzalna zikara wa inna lahu lahafizun na'am رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن وعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله يتوسل يتلو عليكم آيات الله مبينات har ila yau Allah madaukakin sarki ya aiko muku da manzo wanda yake karanta muku ayoyin Allah bayyanannu dan me li yukhrij alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fidda wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai daga dukkan zuwa daga dukkan jahilci zuwa hasken musulunci kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما dufar suna yau amma hasken guda ɗaya domin addinin musulunci shi kaɗai ne addini guda ɗaya ne kyau wanda aka yi ƙarshe wa man yabu ta zirar islam bi dinan falan yuqbal an fa inna dina inda Allah al islam shi haske amma suna da yawa duhun christianity duhun judaism duhun yahudanci duhun masu bautan gunki shi yasa duk inda dukkai suka zo za su zo da yawa amma hasken guda ɗaya wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk mutumin da ya imani da Allah duk mutumin da ya imani da Allah haka an gama da batun kafirai ko da kuma irin abin da ya faru da su kar ka yarda abin da ya faru da su ya faru da kai idan har ka bari ka aikata irin aikin su to abin da ya faru da su zai faru da kai wanda suka yi imani ba za a basu a banza ba Allah ya ce wa man yu'min billahi duk mutumin da ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki na kwarai yudkhilhu jannat yudkhilhu za a sanya shi cikin aljannoni wai mai jami'in aljanna ne wato kai kaɗai fa ba aljanna ne za a baka ba aljanna aljanna aljanna aljanna din naka kuma aljanna daya baka isa ka kwatanta girman sa ba wallahi ba yadda za a yi hankalinka ya kama girman aljanna ɗaya ba za a ba ka kana zuwa ana mamara ba salaman salaman salamun alaikum kuntum tadkuruna qalibi wani hadisi ba yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an gama shan wuyan alfatun can alfatun kiya an gama shan wahala an tsallake siradi an dawo za shiga aljanna manzara sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude kofar aljanna mu'minin sun fara shiga mala'iku masu karɓar mu suna nan suna gira aikin su kawai karɓar mu idan aka tarbe ka mala aka yi maraba da kai maraba da kai za a kai ka falo da tukuna aljanna akwai falo reception za a kai ka reception ka zauna ka huta a wurin to manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce wani za a kawo shi reception yana gani reception din zai zace yana cikin aljanna reception yake reception din gurin da zai rataye rigarsa rigarsa wani wata riwaya gurin da zai rataye wato bulalarsa a cikin daki ba ana buga kosa ba haka ka ɗan rafi wani abu to inda za ka iya rataye bulalarka iya daidai wannan gurin kawai eh ya ce dukkan duniya da abin da yake cikin ta Allah ku haram wallahi ba yadda za a ba mutum bayani fahimci wannan wannan hadisi ne mawdu wa zawfi ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha kula da ka, wai dan wannan sirri inda ya dan taba a cikin bangon jikin wannan bangon ya fi duniya da abin da ke cikin idan ka zauna kana so ka dan ja fashi hankalin ka ya kwanta kana ganin wai an gama kenan an shiga aljanna sai a ce bismillah a shiga ɗaki ba <laughs> a wani ɗaki kuma ban da wannan ta ce a ah, ka bari ka bari bari a zo a shiga da kai sai a turo mai ɗan mata guda biyu sai a turo masa ɗan mata guda biyu daga cikin aljanna cikin ɗakin sa ai suna nan suna gina shi ne ɗan zolaye su idan suka zo in ya kalle su sai ya gaba su ɓayin mata a duniya irin wannan za ci to ka zaɓi ɗaya ya eh, matan nan guda biyu ne amma sai ka zaɓi ɗaya sai ya zaɓi wannan daga ƙasar sama ya sake dawowa ya sake duba wannan zuwa sama ya sake dawowa sai ya girgiza kai sai ya shuru ka zaɓa to sai ce to na zaɓi wannan na zaɓi wannan yana cewa na zaɓi wannan sai ɗayar ta juya baya za ta koma cikin ɗaki idan ya kalle ta ba ta ce a na fasa in ya yadda take tafiya zuwa aljanna ta ce a na fasa dawo dawo dawo tana zuwa sa kajin naka da kawai sai su rike hannunsa wannan ka rike wannan wannan ka rike nan kawai za a shiga sai kuma abin da ya faru a ɗakin ko wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan dan mutumin da ya imani da Allah ya aikata na kwarai da sirru jannati za a bashi aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wanda ainihin ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من ماء غير آسف أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من خمر لذة للشاربين أنهار من عسل مصفى دون أبوني سنة غدانا ركشن الجنة ركاكي كبير دا قولما الزمع دا قولما النونو دا قولما هو tsantsa da tsoron mai kuma jiya ba yi wannan da wari ba ba wancan an ce masa fita muhu mis kana buɗewa ko hakan nan in ka sha ka sha ka sha ka kwankwada ƙarshen wani turare ne kawai yake buzuwa ba wani wari Kama Allah ya ce wa fi zalika falyata da fasil mutanafisu yawa ai ta ciyamu lalle A ai ta karatun qur'ani ai ta azumi wannan shi ne zai kai ka abin da zai kai ka kenan Allah ce khalidina fiha abada za su dawama a cikin aljanna har abada قد أحسن الله له رزقا حقيقة أن عمد التنسلكيات شوف نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah madauki sarki ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat ne Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai karshen sura kuma Allah madaukin sarki yana nuna maka girman kansa da ƙarfin halittarsa shi ba wasa bane yawa shi ba wasa bane in za ka bauta masa kai da gaske kuma ba da gaske ba da wasai ke da kai ba ya sauka maka da dokokinsa ya tura maka da manzo mai maka bayani duk wannan ba wani ciki saboda haka ka dauki abin da muhimmanci amma wallahi a sab'a Shi ne Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai mun sha bayani cewa sammai bakwai ko da sama ɗaya mai kauri ne kaurin sama ɗaya. ya kai tafiyar nan zuwa sama an gane ko yanzu kawai sama ta farko ya kai tafiyar da za ka yi daga nan domin ƙasa zuwa sama ta farko kawai kawai ne haka sama ta farko haka sama ta farko har zuwa sama ta farko to wannan aikin wasa ne wannan ba wasa ce ba wasa ce Allah ke shi halice wannan wa min al-ardi min sulahunna daga kasa kuma mu tabbatu su ta tafsir al-qur'ani mai girma babu inda aka ce kasa bakwai yadda nake ce shi sama samawa sama samawa sai wannan ayar wannan ayar tana nuna cewa yadda sama take bakwai haka ma kasa take bakwai amma hadisan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam akwai akwai hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadith yana cikin bukhari da muslim man zaraba qayda shibrin min al-ardi tunziqahu min qad'i ardina duk mutumin da ya zalunci ya kwace wani yanki na kasar wani ko da ya kai taƙi ne haka ya gwargwadon wannan gobe kiyama za a yanki iya gulan tun daga tun daga ƙasa ta farko har zuwa ƙasa ta biyu har zuwa ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai sai a yi mai can da ita a wuya ya yi lafan wannan a gaba na ga jama'a rikimar kasa ba da rikici a kan kuloci jama'a kowa ya rikici wallahi koman kankan tafi kakka yadda ya shafi da kan komai kankan tafi kakka yadda to nan an ce ko da ya kai iya daidai saki ne haka yanzu kabar kabar kasai guda shida da kasa ko da kasa ɗaya aka yi aka yanka wannan aka zura maka a wuya za ka iya tashi to kasai guda bakwai duka to mahaddu ne hadisin ya nuna cewa kasai guda bakwai akwai hadisin da ya zo cikin sunan nasa'i hadisin da ta cewa malamai sun ce fi makar wata rana annabi musa alaihi salam ya ce ya allah ina son ka bani wani zikiri wanda ni kadai da duk doron kasa zai special zikiri kar wani yayi shi kadai Allah mada su sarki ke ba su la ilaha illallah sai ce haba ya Allah la ilaha illallah duk bayan ka sura ba ne wani special addu'a kawai شين أنا من يتي لو وقعت السماوات السبع وعايرهن غير بكفة ولا إله إلا الله بكفة لمالت بهن لا إله إلا الله ألم يأتي والأرضين السبع يأتي إذا ذا أسنيا إذا ذا أسنيا دكا سبب دا بقل أجكس كيدي a sake dora kasai guda bakwai a cikin sikiri, sannan a dora la ilaha illallah a sikiri da la ilaha sai a kashe su in ji Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka kasai su ba guda bakwai wasu malaman sun ce kaurin sama irin kaurin sama ne akwai malaman da suka ce har Abdullahi bin Abbas yana da a cikin Ibn Kathir da ke nuna cewa akwai waɗansu halittu ma bayan ƙasa ta farko akwai wa'ansu halittu a wani wanda Allah ne kawai ya sani irin da wannan halitta bayan kasashen ta haka bayan kasashen ta uku haka har zuwa kasashen ta ƙarshe kafin ka samu wuta don wuta tana jin ƙarƙashin ƙasa Allah ya kare amma kuma wannan halittun menene yaya ita ƙasa ɗin take wannan su subhanahu wa ta'ala shi ne barwa kansa sai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cewa a wani a wata aya ma ashhadtuhu خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عاضلا Allah mana ta sarki ya ce da shi dawa kowa cikin bayansa yaya halittu sama suke ba yanzu ga sama ba sama tokalin sa da wajen kuma kuma haka muke ganin ko to ya ta tsaya Allah ne kawai zuwa ita ma ƙasar ya aka halice ta Allah ke da shaida kowa wala khalqa anfusihim hatta mu halittar nan mu din likitoci ba su gama gane ya ba su ne ka je ka yi shekara bakwai ɗan kare ba su ka gama sanin abin da za ka sani sauran abubuwan yadda Allah ya haɗa ka wallahi ta ɗauke shi Allah ah, yanzu yanzu idan aka ce da wani likita likitan ya ke kowa ilimi a duniya ka ce da shi ina ran mutum yake a jikinsa zai nuna maka akwai ina ran mutum yake wani fa yar tsofa don kawai za a yanka kawai sai mutu wani kai shi za a daka sai mutu haka ina ran yake ba yi wafi an a afala tusirun Allah ya ni ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala bi ikon aikata komai ne wa a hafa da ahata bi kulli shay'in ilma kuma lallai Allah ilimin ya ce komai da komai وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين